cikin dalala wa kulle dalalacin finnari amma ba'adu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da take haduwa a wannan yammaci ta ranar laraba daren alhamis yau muna shida ne ko ga watan rabiu al'awwal hijiran manzan Allah shekara dubu ɗaya sallallahu alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da 19 ga watan 8 shekara ta 2026 mun haɗa wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babanmu alhaji shaulawar giwa Allah ya ji kansa da rahama ya kai haske kabarinsa da ke nan unguwar rimi GRA a baya jidda domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi da muka faro darasinsa a baya wato fawa'idul mustanbita min qissati luqman hakim hikimomi ko fa'idoji da aka fitar da su daga cikin ƙissan lukman mai hikima wanda Allah ta'ala ya kawo shi a cikin alkur'ani har yi masa sura sukunda guda ya sa mata sura surat lukman bayan da zai Allah ya ambaci mutum a cikin ƙur'ani matuƙar ba mutumin banza ba ne face wannan mutum mai daraja ne da kima a wurinsa kuma duk wani mutum musulmi ƙarshe abin da yake fata ya samu kenan a wancan mako mun kawo har gabar da muka karanta ayoyin da su ne wanda za a cire waɗannan hukunce-hukunce kusan guda hamsin da ɗoriya ko guda hamsin a cikinsu wanda Allah ta'ala ya buɗe su da faɗin walakad ataina luqmanal hikma kun tuna ko mun karanta duka ayoyin muna cikin tarjaman su ne sai lokaci ya ya kure mana abinda la'alla zamu zo mu taras a gaba ko ba mu faɗi a baya ba shine wannan hikiman da Allah ya bashi har malamai suka ba ta kulawan ya kamata a ciro fa'idoji a cikinta ne ake nufi da ita wannan hikiman malamai sun ta ba ta ma'anoni daban-daban daga cikin ma'anoni masu kama hankali da gamewa shine abin da ake nufi da hikiman shine Allah ya datar da shi da zama mutumin kirki kuma mai aikin kwarai wasu kuma suka ce ma'anarsa shine al’ilmin nasir Allah ya bashi ilimin sanin Allah kuma ilimin ya amfane shi to kaga duk biyun nan ka auna su abun nema ne kuma za su dace da abin da kusan shine ake nufi din mun yi tarjaman aya ta sha biyu ta sha uku ta sha hudu a za mu tashi a ta sha biyar wa in ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma ina ganin ne za mu tashi ko wannan kuma shine darasi na biyu to amma bayanin ba zai zamto gamsashe ba ga wanda bai halarci darasin baya ba sai mun hada da aya ta sha hudu inda Allah ta'ala ce wa tsainal insana bi walidayhi kuma mun yi mun yi ma mutum wasiya game da iyayensa hakika duk wani dan adam mun masa wasiya game da iyayensa musamman wanda ya kasance musulmi kuma wasiyan nan mun masa shine akan nagarta a gare su hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin Allah ta'ala ce mahaifiyarsa ta ɗauke shi rauni akan rauni ga rauni na rashin ƙarfi mace ba kamar namiji ba ne Allah ta'ala ce walaita zakaru kal'unsa a wani wani ce arrijalu ƙawwamuna alar rijali kaga wannan din rauni ne suna buƙatan taimako allo, gaɓoɓi da dama na rayuwarsu tare da aka kuma ka ƙara ɗora musu nauyin ɗaukan juna biyu da shayarwa da yayi da sauransu to wannan ba karamin nauyi ba ne shi yasa Allah ta'ala sai ji tausayin su fiye da kowa wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa ya fi dacewa da ummata biyayya da nagarta a rayuwana yace mahaifiyarka yace bayan ita fa yace mahaifiyarka bayan ita fa yace sannan mahaifinka saboda wannan rauni da ta dauka na wahalhalu sai Allah ya mata tukuici da cewa wanda ya bi su ba musamman dukkanin su biyu dan aljanna ne musamman uwa Allah ta'ala ce wa fisaluhu fi amaini sannan kuma yi shi dan da aka haifa ɗin na ciki ana yin sa ne a shekara biyu wannan liman arada an yutimma radaa kenan ga wanda yake so zai cika asalin wato shekarun shayaswa to shekara biyu ne baya wuce haka amma ana iya yin yayi kamar yadda muka faɗa ƙasa da shekara biyu ana iya ƙasa da shekara biyu amma da sharaɗin cewa akwai amincewan waɗanda suke da alhaki na shi ɗaɗin in aka yi shawara zai iya yi waye zai kasa da shekara biyu saboda cutarwar hilar iya shafan mahaifiya ko kuma ita mahaifiyar ba za ta cuti ba amma shi ɗan zai iya cutuwa ta wani hanya da ko likitoci ko makamantan suka faɗa to wannan idan an yi shawara Allah la ce falajina hima babu laifi dan an yaya yaro bai kai shekara biyu ba matukar shi ba zai cutu ba iyayen ma ba za su cutu ba Allah ya saka mu iyayenmu da alkhairi Allah ta'ala ya ce wasiyata shine anishkurli ka gode min ni Allah da na samar da kai daga rashi kuma ban yi ka dabba abun walakantawa ba wanda wani zai amfana da kai kai baka amfani wali walidaika sannan kuma ka gode ma iyayenka biyu wanda suka yi ɗawainiya da kai tun kafin su san kai wane ne waɗannan mutane biyun wanda galibi ba taɓa fatan ka riga su mutuwa ba sai dai ka ji ana Allah ya sa in mun mutu ku bi mu da addu'a haka za ka ji iyaye shi ko dan sai ka ji ana cewa ai ya dade ne bai faɗi ba mai gidan kaza shi ya ƙosa su kuma ba sa kosawa ko a wannan kaɗai kaga sun cancanci jinjina da sakamako daga Allah Allah ta'ala ya ce ko ma dai menene ilayyal masir makoma gare ni take za ku dawo da ni da ku da iyayen naku baki ɗaya? Allah ka sa mu koma da alkhairi to wannan biyayya ta Allah ba ta da iyaka amma biyayyar dan adam yana da iyaka shi yasa Allah ta'ala ce wa in jahadaka nan ne da zamu tashi ko wa in jahadaka idan kuma suka matsa maka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun akan kai shirka da ni a bisa abinda ma laysa laka bihi ilmun akan abinda baka da sani akan sa fala tubihuma to anan fa ba za ka bi su ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq duk lokacin da biyayya ga wani ya saba ma biyayya ga Allah to ana aje ma wannan din biyayyan shi sai a dauki biyayyan Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya ce ko da sun jaka akan kai shirka din da ni sun jaka akan abin da ba ni nace ba tare da haka ba bore nace kai musu ba a'a wa sahibhuma fid dunya ma'rufa inda abu ya shafi gidan duniya ne to sahibhuma fid dunya kuma kai zaman duniya da su da ma'rufan ta kyakkyawan hanya ka zauna da su lafiya iyaye ko ba musulmai bane yau inda ba su da wurin zama kai za ka nemo inda za a ci samu inda za su zama, in ba su da abincin da za su ci ko ba musulmai bane kai za ka nema musu abincin da za su ci in ba su da lafiya kai za ka je ka kai su asibiti ina fata mun fahimci wannan suna da wannan haƙƙin saboda wahalancin da suka sha wahnin ala wahnin na baya wannan abin da suka yi Allah ta'ala shi adali ne duk abin da kai mai kyau da mai kyau yake sakanka hal jazaul ihsan illa al ihsan so da haka ana kyautata ma iyaye ko da ba musulmai bane ana musu mu'amala mu'amala mai kyau a wani wurin Allah ta'ala ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu Allah ya zartas ya hukunta da dai kar a kuskura abauta ma wani sai shi shi kadai wa bil walidaini dangane da iyaye ko ihsanin Allah ya ce a kyautata musu injini iyayen nan musulmai ne ko ba musulmai ba a gaba me yace wa qadara Allah alla ta'budu illa iyyahu bil walidayn imma yablughanna indaka al kibaru ahaduhuma in dayan su yi tsawon rai ko su duka biyun suka yi tsawon rai tare da su au kenan Allah ya ce in sun tsawon rai za ka sha wahala za ka yi ta jin complain inda iyaye yanda ɗanka ke ma kwamfilan su ma za su yi ta maka kuma duk cikin gwada haƙurinka ne kuma duk complaint ɗin da za su yi maka ba su kai wanda kai musu akan kuɗin break ɗin zuwa makaranta na tam ɗaya ba yaro zai tambaye ka abu ɗaya so goma so goma zai ma tambaya kai kaɗai kuma in ka ba shi ya riƙe a ɗaya sai ce to ɗayan ma in ɗauka sai ka koya mu can ka gyara nan ka yi nan ka yi nan ka yi haka zai ta dawo to Allah ta'ala ya ce ko ka ga abin da ranka zai so tunda tunaninsu zai rauni wa man nu'ammirhu nakisu fil khalq za ka yi ta ɗawainiyar asibiti za ka yi ta jinya za ka yi ta kaza za ka yi ta kaza Allah ya ce duk abin da za ka gani mara daɗi a tare da su fala ta kuma ofin in dai ni Allah na halice ka kuma na isa da kai to da ɗai kar in ji wata magana mara daɗi kamar yadda ba ke cewa til ko kash ko tsaki daga gare ka Allah ce in na isa da kai yadda na ce kai mun jada so su ma na ce ka kyautata musu wala ballanta na in ji kai musu tsawa in magana za ta shiga tsakaninku da su ka'ida na shine kuma ƙaunar karima maganan nan ta zamto ta girmamawa ne da mutuntawa da jin kai da karamci kai Allah ya ce ko da ma sun rasu har yanzu baka gama aiki ba wa qur rabbir hamhum waghfir lahum janaha dhilli min ar-rahma anan duniya ka shimfida musu fuka-fukan rahama ka jiyar da su daɗi daga dukkan daman da Allah ya baka Daɗin nan tun daga magana ba akwai iyayen da ba komai suke bukata naka ba kawai su ganka ne wasu kawai su hira da kai ne har su gaji shi kenan ya fiye musu duk wani abu duk wani abu za a yi so da dama za ka ga mahaifi ka aika mai kala kai mai kaza sai ka je sai a gama godiya ce yaushe za ka zo ma'ana duk wannan sakon da kai har yanzu shi kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba a ransa yaushe za ka zo ne in ganka yaushe ne kaza kai wani ma yana da kawaici sai mahaifiyar ta ce baban ku fa son ganin ka ita ma fa tana son ganin ka ta fake da baba ne dan kila zaka fi ji abin ya ƙara abu to Allah ya ce ka shimfida musu duk tausayi na duniya in sun rasu kuma wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira ka ce ya Allah ka ji kansu ka tausaya musu kai musu rahama kamar yadda suka tausaya min da ina karami kana karamin nan sukan zauna da yunwa dan kai ka ci abu ne za a ba mace bata ma san musamman uwa ba ka ma san da shi ba amma kada sai ta ce ka buɗe kaza akwai kaza ka ɗauka za ta faɗa ma wannan in ba ka da lafiya tare za ku yi jinya ko da jikinka ke zafin tare kuke rasa bacci tare kuke shiga damuwa duk da waɗannan to shine Allah ta'ala anan sai ce ka kyautata musu su ma da kyautatawa wattabi sabila man anaba ilayya Allah ta'ala ya ce wattabi sabila man anaba ilayya kuma ka bi hanyar wanda ya mayar da al'amarinsa gare ni saboda ba wanda ya taba mai da al'amari ga Allah kuma yana dama Allah ta'ala ya ce thumma ilayya marji'ukum kuma fa sannan zuwa gare ni ne ake ko ake dawo da ku ma'ana komai naku gane ni yake dawo za ku dawo gare ni fa unabbi'ukum sannan in ba labarin bima kuntum ta'malun abin da ku kasance kuna aikatawa Luqman hakim ya ƙara cewa ya bunayya ya kai ƙaramin ɗana. saurara da kyau innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhra Allah madaukakin sarki yace innaha in taku ko mithqala habatin lallai ita kyakkyawan aiki shine ma'anar innaha ai abin da aka umarce shi a baya karkai shirka karkai kaza duk ayyukan kwarai to shi yace innaha lallai kyakkyawan aiki ba shi kyakkyawa in taku mithqala habatin min khardalin idan da kyakkyawan aikinka ko mummunan aikinka in ta kasance daidai da ƙwayar komayya fatakun fi sahra sannan kuma ta zanto a cikin ƙaton dutse a ce ka yi aiki mai kyau ko mara kyau duk ƙanƙantan shi da za a ɗauke shi a jefa akan wani ƙaton dutse baƙi kaga ai ganinsa zai wahala ko au sama ko a ɗauki duk ƙanƙanta aikinka a jefa shi cikin sama aw fil ko a jefa a cikin doron ƙasa a daji wallahi inda za a zo kiyama ya ci bi Allah sai Allah ya zo maka da shi shine ma'anan fa man ya'mal mithqala dharratin khairan wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira duk abinda mutum yayi ba wai sai ya zo za a kawo ba sai ka zo zaka ganshi an riga an ajiye duk abinda kai yana jira sakamako ka zo ka abin shine fadin Allah subhanahu wataala da cewa ta ti bi Allah ko inna Allah latifun khabir lalle Allah subhanahu wataala latifun mai tausayi ne khabirun masanin komai duk abinda mutane suke ya sani ya ƙara cewa ya bunayya ya kai dana a fara ka tsaida sallah ina ma'anan ka tsaida ta kayi ta kan lokaci kayi ta yanda annabin Allah ya koyar wa'mur bil ma'ruf ka kuma rinka umarni da kyakkyawan aiki duk wani alkhairi mai kyau kai umarni da shi saboda in kana umarni da kyakkyawa kafin ya taimaki mutane kai zai iya fara taimakonka saboda galibin ka ce mutane yana da kyau to za ka ga sai kafi kowa kokarin ka tsare abin da ka faɗa wanda da kila ba ka hakan da ka shagala kai ma to sannan kuma umarni da kyakkyawa duk wanda ya aiki mai kyau da ka faɗa kai ma kana da ladan abin da ya shi ma yana da lada wanha anil munkar sannan kai hani da mummunan aiki in kai haka ko abubuwa za su biyo baya wasu za su ji daɗi wasu za su ji haushi wani zai soka wani zai kika wani zai baka wani zai hana ka kai wani ma zai iya neman rayuwarka Koya ya ake ciki wasbir alama asabak ni Allah na ce ka yi haƙuri za ku haɗu a gabana duk abin da zai same ka ka yi haƙuri in dai akan umarni da kyakkyawa ne da hani da mumuna. malam zai fashin baki a gaba shi yasa ina dan tafiya ba dogon bayani Allah ta'ala ce inna zalika min azmil umur wannan umurni da tsai da sallah da umurni da kyakkyawa da hani da mummuna min azmil umur lalle haka ne na daga cikin manyan al'amura wanda Allah ya halicci bayi domin sa kuma yake so su aikata ku duba ku ga bari mu dan abin nan a cikin Qur'ani kadan na na maganan umurni da kyakkyawa ne da hani da mummuna ko mu tafi surata ali imran Allah ta'ala ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ko sai ce me ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne mafi alkhairin mutanen da aka fitar a doron ƙasa don amfanin mutane Allah ta'ala ce kuma kun samu wannan fifikon alkhairin ne saboda ta'muruna bil ma'ruf kuna umurni da kyakkyawa aiki nawa na nawa kenan na daya wa tanhauna 'anil munkar kuna hani da mummuna na nawa wa tu'minuna billahi sannan kuna imani da Allah na nawa to akai imani yazo a third class kuma ba za shiga aljanna ba sai da imani kun fahimci da ne yasa nake so mi tadabburin malamai suka ce a sarari yake na farko shine matukar mutane ba za su gane abu mai kyau su yi ba su gane mummuna su bari ba imani bai taba samuwa shi yasa sai aka kawo umarni da abu mai kyau ku bi a hana ka ka hannu kuma dama shi ne cikakken hankali ƙarshen hankali a nuna ma abu mai kyau ka gane yana da kyau ka ɗauka a nuna mara kyau ka gane bai da kyau ka ajiye wannan mutuna da cikakken hankali ya sa Allah ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallam kan wannan yace summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri mun dora ka akan doka na al'amura mun umurce ka da wasu abubuwa mun hane ka wasu saboda mun yadda da hankalinka fattabiha haka ba abin da muka ce nasara na cikinsa to kun ga wancan imani ya zuwa na uku suka ce sai an samu biyun nan imani ke samu na uku suka ce Allah ta'ala ya yi haka ne don al'umman nan su gane lallai umarni da ke hawa da hani da mummuna ba ƙaramin abu ba ne shi ya sa ka kawo shi gaba akan abin da shi hankalinsa ya fi zuwa gare shi shine imani da Allah to din ka ɗauki wannan a nan kaga shine Allah ya ce inna zalika min azmin umur yana daga cikin manyan al'amura umarni da kyakkyawa da hani da mummuna saboda in mutane ba za su yi wannan ba wallahi sai fitina ta zo ta maye kowa haka Allah ya ce wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa inda za a ga mai kyau yi shiru a kifada a ga mummuna a kama baki a hani. Allah ta'ala ce to wata fitina za ta zo hadda wanda bai laifin ba sai ta shafe shi sai ta same shi nana isha radiyallahu an ta ce za a halaka mu wa fina salihun ga mutanen kirki yace za a halaka kowa sai kowa ya tashi akan ninyan shi ta kaga dai duk da haka ba haka rai so ba saboda da nagari ya kara tsawon rai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairi a cikin ku mutumin da rayuwarsa ce tsayi kuma ayyukansa suka yi kyau Allah ka datar da mu Allah ta'ala ce wala tusail khaddaka lin-nas ya kai ya kai dana wala tusail khaddaka lin-nas kuma kada ka rinka ɗauke ma mutane fuskanka ka rinka ɗaukan mutane ba komai ba kun ga an gama yanzu kuma shigo mu'amala shi yasa littafin ya wannan wasiyan wasiya ce yace kika rinka daga ma mutane kai kana ganin su kaman walakantattu ba bakin komai take ba ka rinka kauda fuskanka ga barin su wala tamshi fil ardi maraha kuma karka rinka yin tafiya a doran kasa kana takama kana jin isa kana ganin kafi kowa kana bubbudawa irin kai ba sauki din Allah ya ce ba na son wannan a wata sura ce walan tablugal jibala tula innaka lan takhliq lan takhliq al-ard duk takamanka ba ka iya huda kasa ta fashe ba walan tablugal jibala tula kuma kai saka kai dutsen uhud tsayi ba ma'ana nauyin nauyinka ba kowa bane duk girmanka ba za ka wuce inda muka yi ka inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur hakika Allah subhanahu wata'ala baya son dukkan wani muhtal mai takama fakhur mai alfahari a doron kasa sai a karshe ce da shi a maimakon haka waqsid fi mashik in ka tashi yin tafiya to kai tafiyanka kana asalin wato tsakaita tafiyarka tsaka tsaki karka zamto mai takama da aka ce karka zamto kuma mai sauri mara natsuwa wanda za a ganka a ga rashin natsuwa a tare da kai karka yi haka waqdud min sautik kuma kai kasa kasa da muryanka idan kana magana in dai ba a wurin da ake da bukatan daga muryan bane amma za kai magana kai magana cikin kamala muryarka tana kasa yanda kowa zai ga alamar mutunci a tare da kai dan Allah akwai lokacin da ake bukatan wannan wasiya kamar yanzu ai mu muka fi mu muka fi wannan dan bukatan wannan wasiya mu muka fi a yanda zamaninmu da yake lalace wannan Allah dai ka taimake mu Allah ta'ala ce inna ankara al-aswati la sautul hamir lalle ka sani mafi munin muryoyi ita ce muryar jakai kaga mai daga murya ce Allah ya kamanta shi da jaki wanda ko ba wanda zai so a cikin dabbobi ma a kamanta shi da da jaki amma dabbar da ke da kamala zaka ga mutum na kamanta kansa wani lokaci da su kaji an ce afadus sunna ko kaji an ce kaza amma kai ka taba jin himarus sunna <laughs> ba za ka ji ba ba wanda zai so ya samu kanshi haka to waɗannan su ne tarjaman ayoyin ya ku sai mala yace wal hadithu an siyaqi an an hada siyaq al mubarak sayakunu bi sard jumlatin min alfawa idil al min hadhihi ayatil karimat al mu dangane da jeri wannan jeran giya mai albarka na ayoyi da Allah ya kawo sayakunu zai kasance ne a cikin wannan littafi bisar da jumlatin ta yadda kawai a dunkule zan rinka kawo muku min alfawa'id na gani da abin da ya shafa idodi almustanbaba wanda aka cira su aka tsatso su aka tatso su min hadhihi alayatil karimat daga waɗannan ayoyi masu karamci da muka karanta da ku mala yace qad ahsaitu kika na taskace na tattara ala ujlin a cikin gaggawa bi ma'ana in summary kenan na tattara cikin ƙanƙanin lokaci ɗan sauri-sauri hamsi na fa'idatan uh, fa'idoji guda hamsin kenan da an saki malam mujalladai zai da mala ya samu lokaci da sai mun samu kila ɗari biyar ko fiye da haka ya ce na samu fa'idoji guda hamsin arjullaha waɗanda waɗannan fa'idoji ina fatan Allah maɗaukaki an yanfa'ana biha ya amfane mu da su wa an yuwaffiqana li husnil istifadati kuma ya datar da mu da kyautata amfana min hadhihi alwasaya daga waɗannan wasiyoyi alhakimatul mubaraka wanda suke cike da hikima kuma masu tarin alkhairi Allah ya amsa mana to sai malai ce alfa'idatul ula fa'ida ta farko daga cikin guda 50 din nan yace innal hikmata a cikin waɗannan ayoyi mun fahimci lallai hikima minhatun rabbaniya wata kyauta ce ta ubangiji hikima kyauta ce ta Allah wahibatun kuma baiwa ce ilahiyatun wanda Allah yakan bayar da ita baiwa ce ta Allah kyauta ce daga Allah kuma baiwa ce ta Allah Yuti Allahu azza wa jalla man sha'a min ibadihi Allah subhanahu yana bayar da wannan kyauta da baiwa ga wanda ya ga dama a cikin bayinsa kuma haka za ka ga abin tun ajiya kafin yau zamanin annab sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ya ba da labarin gazwat lahzab har yake cewa hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu mene zilzalan shadida kafirai ne suka tinkaro sa annab sallallahu alaihi wasallam gashi ba a san yawan su ba balle ma a san ta ina za a tunkari yakin annab sallallahu alaihi wasallam idan zai yaki da wasu mutane in yana kafin a kai ga bugawa yakan tambayi da suka taso sun yada zango a ce eh. da suka yada zango raƙumi nawa suka yanka sai a ce raƙumi kaza sai ya ce yawansu bai wuce guda kaza ba ma'ana in na sa Khalid bin Walid a can na kai Mus'ab bin Umair can ba matsala kun fahimci magana yana da wannan calculation din kasan duk wani mathematics a bayan na manzo Allah yake sallallahu alaihi wa sallam to wannan yakin shi kan ba a ma san yawansu ba ba a san kan ta ina ma za a fara mu abu Allah da kanshi ka duba ba gwamnatin tarayya ba Allah ya ce muka girgiza muminai kai Allah ya girgiza abu kai ka ya girgizu wa zulzilu zilzala muka jarabe su muka girgiza zakatan su to ku gane ne muke nufi hikima ake magana akan ta shine muhalli shahid da nake so ku ji a wannan abin da zan faɗa yanzu a takeice manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayaye shiru ya za a yi ya za a yi sai salman al-faris ya zagayo kaga ba balarabe ba ne ba ba kwarai she ba ne bai kai ma sai na da daraja ba ballan kana kai annabi shi ne zo ce ya manza Allah sallallahu alaihi Wasallam haka za a zauna ya ce ya salmanu Allah bai wahayi ba ban sanya za a yi ba mala'ika jibril bai zo ba sai ya shiru ya ce to ana karban shawara ya ce kwarai ya ce to ni na da shawara Allah sallallahu alaihi wasallam ce kawo shawararka menene shawara yace mu a garinmu kun san salmani namijin duniya yace mu a wurinmu idan yaki ya zo irin wannan muka lissafa muka gaba mu kana kan gadan shi ba za mu iya ba to yanda muke shine muna haka rami ne a farkon garin ta inda muke tsaron za su zo ramin mai zurfi mai faɗi yace zurfin shi yanda mutum sai ya shiga da dokinsa ya fito sannan zai iya shigowa ya ce duk wanda ya shiga sai mu kashe shi a ciki muna tsallake da makamanmu iya wanda muke da su ya ce faɗinsa kuma duk karfin doki ba zai iya tsallakawa ba don haka sai dai mai ta kallon juna ko dai su koma sai mun shirya ko duk wanda ya shiga ya shiga kabarin shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an karɓi wannan shawarar dan Allah barka jin bayin Allah ya ce zan taka duk taku arba'in da na yi mutum goma su haka irin wannan ramu mutum goma fa wannan indomie generation ɗin malam ko pipe ɗin famfo ne aka yi mana taka arba'in mutum goma wallahi da ka rabi bororo ka an gudu ma to an ma gudu a masallaci ballanta na haɗa rami masallaci wannan mutane ba sa zama ban so in yi da hadiya ba amma dai abin yana da cin rai ba abin da takaici ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka ya taka ya taka ce mutum goma su ɗibi diga haka ne da ya zo wasu sabon ya taka inda ya wuce da suka zo haka ko suka tar da dutse suka yi shiru ya za a yi wasu suka ce ba ya gaya mana ba faɗi ne doki kare tsallaka zurfi in ya shiga muka ce mun riga mun sani a kauce mu dutsen a ci gaba da aiki lokaci wasu suka ce a'a wallahi tun da ta nan kafan shi ta bi sai dai mu mutu a wurin nan ko shi ya zo ya canza mana da kanshi kaji imani sani na waka ana kenan Suke sai dai ya canza kai gaddama husuma ta taso suka ce to ayyana na a tambaye shi raba gaddama sallallahu alaihi wasallam ana zuwa ka faɗa mishi yana ya shigalci da wani abu ya ce su waɗannan su jira ni wasu su ci gaba yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama mai riwaya ce da dutse a cikin sa saboda yunwa ya daura dutse a cikin sa yace musu ina digan suka ce gashi da ya daga digan yayi kabbara yadda ke kasa sai na abubakar da sabon da ke wurin kawai suka haske ya tas ya karsafi ya taga sama sai suka ji a ce allahu akbar gulibatin rum ya ce allah shi ne mafi girma <laughs> nba ne fa za su zo sai ce to america mata an kama ta misali ne muku kaga wannan in ba imani ba ka tsanin yaya abin zai zama shi ne allah ya saukar da alif lamin gulibatin rum ko fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayughlib Allah ce fi bid'i sinin gaskiya ne maganan annabi na kuma ma a shekara kasa da goma za ku kama rum in ji Allah fi bid'i sinin an ce bid'i tsakanin shekara biyu zuwa tara ba dai nan da shekara ɗaya za ku kama su ba amma ba zai wuce shekara goma ba sayyidina abubakar yin rantsuwa da Allah ce a shekara bakwai ne kuma ya sa dukiya mai yawa ce in ba a rusa sa shekara bakwai ba ya ba da wannan dukiyar a ta bakwai ɗin Allah ya kama su kuwa so me muke so ku gane a nan ya aka yi ta takowa aka yi ta har nan suka sauka hikimar da Allah ya ba Salman al-Farisi kun fahimci magana ai shawararsa ne yace ake kaza ake kaza hikima ce wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba saboda haka hikima da an same ta ba a rabuwa da ita daukar ta ake yi to sai malai ce wa hadha mustafadun fi qawlihi azza wa jalla fahimtan cewa hikiman nan kyauta ce ta Allah baiwa ce ta Allah yake bayar da ita ga wanda ya so a bayinsa wannan fa'idan mun same ta ne a cikin fadin Allah mai girma da buwaya a farkon ayoyin inda yace walaqad ataina luqman al-hikma hakika mun baiwa annabi luqman hikma fal hikmatu dan haka sai muka gane hikima minnatullahi kyauta ce ta Allah jalla wa ala mai girma da ɗaukaka ya munnu biha alaman sha'a ibadihi yana ba da kyautanta ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa kama ƙala ta'ala kamar da ya sake faɗi a cikin suratul baqara aya ta 269 yake cewa yu'til hikmata man yasha Allah subhanahu wa ta'ala yana bayar da hikima ga wanda ya ga dama wa man yu'tal hikma Hakika duk wanda Allah ya bashi hikima faqad utiya khairan kasira haƙiƙa Allah madaukin sarki ya ba shi alkhairi mai tarin yawa bayan Allah ta'ala ya faɗi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan za ku yi tuna hajjatul wada hajjinsa ta ban kwana da duk ya gama bayanin haƙoƙi da sauransu da wasiyoyin da ya masa habbai a ƙarshe sai ce ruba muballaghin aw amin sami'in hadisin imam al-bukhari ya ce ta yiwu ku je ku isar da wannan saƙon nawa saboda zai iya yiwuwa ku na ku je ku koyar da wani wannan karatun nawa ya fi ku fahimtar abin da kuka koyar da shi din za ka gane wannan a sarari a lokacin da ka koyar da ɗalibi ka ga Allah ya bashi wasu bai wanda ko research za ka yi sai ka ce duba su ka duba kaza za ka yi bincike kan wani abu ka ce mishi je ka yi bincike kanka za ka kawo mu in ya kawo kuma sai ka ga lalle ya shiga lungu da sakon da ya kamata to wannan haƙiƙa haka yake Allah ta'ala na kyautar hikima Allah mu ma ka ba mu daga abin da kake ba bayinka na kwarai malai ce wa man arada an yuwaffaqa li hadha al-amr dan haka duk wanda yake so ya dace da wannan al'amari ta hikima da Allah ke bayarwa wa li kulli khairin haka duk wanda ke so ya dace da duk wani alkhairi falyatlub zalika minallahi to ya nema a wurin Allah ya nema a wurin Allah ka roki Allah tunda ya ce shike bayarwa to roka a wurin shi zai baka abin da yake daidai da kai a wani wurin ma cewa ya nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya duk abin da kaga mutum da shi a duniya Allah ya ce ni na raba na ba kowa nashi wani bai sai ci na wani ba fa innal khaira domin duk alkhairi inji malam wal fadla da duk wata falala biyadillahi wallahi yana hannun Allah azza wa jalla mabuwayi kuma mai girma yu'tihi man yasha'u Allah na bayar da wannan ga wanda ya ga dama wallahu zul fadlil azim kuma Allah shine ma'abocin falala yayi ma wasu a baya kuma mai girma ne shi abin da ya mallaka baya karewa malice wala yanalul khair bayan da za a yi ko mutun ya dace ya samu alkhairi illa bisidqi ma Allahi. sai idan yana da gaskiyar mu'amala da alaka tsakaninsa da ubangiji kuma za ku gani bilal bin raba bawa bane daga nesa amma ji yanda gaskiyar imanin shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi kusa da shi wannan kiran sallan fa kuka ga ana yi duk da an tashi kiran ladana annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa bilal kaɗai suka sani amma ladanan manzala sallallahu alaihi wasallam sun kai kusan su biyar haddasa abdullahi bin ummu maktum dilla da nai ne amma me yasa bilal duk ya shafe kuma su sauran dilla rabawa ne amma ba balarabe ba ne. darajarsa ta kawo inan malala sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna ƙaunansa a gare shi saboda gaskiyar imanin da bilal nan ke da shi na ahadun ahad kun tana kisan shi wanda harransa na kusan fita amma yana Allah ɗaya ne har bakin bai iya faɗi ya tankwara ya tsinsa ya nuna ko na mutu kusa akan tauhidi na mutu manala sallallahu alaihi wasallam ya ja a jika wannan kiran sallan da kuka ji bilalu na yi asali fa wani ne daga cikin sahabbai fa yi mafarkin wannan kiran sallan da kuka ji muna yi ya zo ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da ya yi mafarki na kiran sallah yanda ya gani a mafarkinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa yace wannan mafarkin daidai ne kuma mun amshe shi kuma haka za a yi amma je ka koya ma Bilal shi zai rinka kira ba kai ba gaskiyan Bilal da Allah sai gashi Allah ya sa wani ya gani aka ce a bashi kuma Bilal din bai masa gori ba shi ko bai ma Bilal hasada ba ina fata mun fahimci wannan sai malai ce husnul iqbali alaihi mutum na samun alkhairi ne idan ya fuskanci Allah fuskanta mai kyau ya mai da al'amarin shi gare shi wal qiyam bi ta'atihi kuma ya kokari ya tsayi da yi ma Allah biyayya wa talab at-tawfiq minhu kuma mutum ya kokarin neman dacewa daga wurin Allah domin Allah shine mai datarwa wal iltija'u fi tahsilihi ilayhi kuma mutum ya zanto a lokacin da yake neman wannan yardan Allah na alkhairin to ya samu al-iltija ya fake wurin Allah fi filihi, ilayhi a lokacin da yake so ya isa zuwa ga alkhairin duk lokacin da kake nemo wani alkhairi fara neman shi a wurin Allah ko da wani ne sanadi roki Allah don shi Allah in ya baka sai ya zo maka ma ba tare da wahala ba amma idan dabaran ka ne Allah ya bar mutum da dabaran shi to shikenan ba zai kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da mu wannan in ba ku manta azkar din shi ba da yake duk bayan sallar asuba yakan ce ya hayyu ya qayyum kun tuna ko ya rayayye mawadaci a zatinsa an tsayayye da zatinsa asbih li sha'ni kullahu Allah ka gyara mun dukkanin al'amurana duk wani abu na da ya su kurkuce ko nake cikin tsanani da matsatsi na rayuwa asbih li ka gyara mun dukka gaba daya sai a gaba yace me wala takilni ila nafsi tarfata ain shine abin da nake so ku gani kada ka bar ni da kaina daidai da kiftawan ido to shine ma'anan ka koma ga Allah sanda kake neman wani abu na alkhairi fa innal hidayata domin shiriya ƴan uwa wa tawfiqa da dacewa da shiryar biyadihi yana hannun Allah la sharika lahu babu wanda ke tarayya da shi a cikin wannan shine me yi Allah ka samu dace yanzu mun samu fa'ida ta farko in mun dunkule ta shine ne hikima kyauta ce daga Allah wannan ita ce fa'idar mu ta farko sai yace asani alfa'idatu thaniya fa'ida ta biyu shine inna nailal hikma lallai samun hikiman da Allah ya ce ya ba annabi luqmanu kuma akwai sauranta duk wanda ya nema zai bashi wannan hikiman ba a samun samun wannan lallai samun wannan hikima Budda lahu min asbab ba makawa yana da dalilai da hanyoyin da ake bi a same shi Allah ke bayarwa amma akwai hanyoyin da ake bi wurin samun hikima wanda waɗannan hanyoyin ya tahidu abdu ana so bawo ya riko da su in ya san su ya riko da su wa man ya ta'ammal domin duk wanda ya zurfafa tunani da lura a cikin kista ta lukmanin hakim wannan kista ta lukman mai hikima wa yanzuru aidan fi hayatihi kuma duk wanda ya sake dubi da kyau karo na biyu a cikin rayuwar lukmanin hakim din nan yajidu zai taras a cikinsa annahu abdun salih bawa ne na kwarai kun ji magana da muka shimfiɗa da ita abidun lillahi jalla wa'ala mai tsantsanta bauta ga Allah mai girma da buwaya muqbilun ala fa'atillahi kuma mutum ne mai fuskantar Allah ta hanyar yin biyayya gare shi ahsana silatahu bi birrihi ya kyautata alakan shi da Allah ta hanyar yin nagarta da biyayya a gare shi wa qad warada fi tarjamatihi ya zo a cikin bayanin biography ke ce masa ko nashi yadda akai tarjamar sa ka zakara al-hafiz ibn kathir kamar yanda babban malami ibn kathir wannan malamin tafsirin wanda aka ce tafsirin shi yafi kowane tafsirin inganci a doron ƙasa. wa ghayruhu da wasu ma wanda ba shi ba sun yi bayanin cewa luqmanul hakim ɗinnan. min ahlil ilm da wasu wanda ba shi ba cikin malamai sun bayanin cewa annahu lalle shi luqmanul hakim din nan kana za ibadatin mutun ne mai yawan bautan Allah wa ikbalin ala Allah kuma yana fuskantar Allah da gaskiya a cikin al'amuransa wa sidiqin kuma yana da gaskiya a magana da aiki ba za ka yi da shi ka wani abu na cin amana ko yaudara ba za ka same shi da kishiyan kun san gaskiya take gyara komai shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam qur'ani ma da yazo ku ta ko ina yana nuna cin nasara sai da gaskiya Allah ta'ala da ya koro jerin giyan wasu mutanen kirki sai ce ulaiikal ladina sadaku waɗannan su ne wanda suka yi gaskiya wa ulaiika humul muttaqun kuma su ne masu tsoron Allah Allah ya fara kawo gaskiya dan ka gane in ba ta takawa ba za ta samu ba sannan wani ya ce ya yi hallazina amanu kaga masu imani ya kira ba ga magarin mutane ba Ya ce a ji tsoron Allah sannan wa kunu ma'asadikin in in ka zauna ma zauna da mai gaskiya to wannan lukmanin hakim mutum ne mai gaskiya wa kana qalil kalami Kasirar al-fikra tabdija to kajin da za a zubar da mu da yau wa kana kasance qalil kalam bai da yawan surutu bai da yawan surutu bai da faɗi ba a tambaye ka ba amma mu fa ai sai abin da karfi ya kare Kasirar al-fikra amma mutum ne mai yawan tunani shi ne makonye ta surutu amfani da kwakwalwarsa yake tunani wata dabbur da zuffafa lura a cikin al'amura kuma duk mai wannan sifan wallahi sai ya girme ka koda ka fi shi shekaru in dai mutum zai zauna ka san a rayuwa kana bukatan abu uku na farko kana bukatan ka san kai waye na biyu kana bukatan ka san me kake yi na uku kana bukatan ka san ina za ka je waɗannan sanin kai waye shi ne sa ka san me za ka iya yi sannan kuma in kana yi shi ne sa ka san abin da ba zai ɗauke ka akan manufarka ba amma mu da yawa da yawan mu yanzu galibi ba mu da wannan mutum zai ɗau shekaru yana wani abu rana ɗaya wani zai kawo shawara ce kai baka ga inda ka zake sai ya saki duk abin da ya saba ya iya sai koma ta sabuwar rayuwa wannan kuma ci bayan ka tsaya inda kake ka inganta kai abin da zaka iya in ya sukuce ma ko ba layinka bane kuma yana da amfani nemo wanda ke kan manufan shi yayi ba dole bane komai a rayuwa sai kai zaka gama shi ba dole bane abinda ake so kai ka inganta kuma ka gina waɗanda su ma za su inganta abin da ya kamata rayuwa sai ce maka daɗi sai ce ma al'umma daɗi to lukmanin hakim kun ji yan uwa mutum ne wanda bai da yawan surutu yana da yawan tunani da zurfafa lura a cikin al'amura wa kana yastafidu min majalisil khair to kun ji yana amfana da wuraren zama na alkhairi wuraren zama na alkhairi yanzu dai kun ga duk daga mu da yawa a masallacin nan amma yana tabbatar muku da wani abu ake yi aka an sa fitullu ana buga ganga ana kaza har da wanda baka gayyata ba sai ka ganshi haka ne ko ba haka bane haka abin yake ka duba da kyau ka gani inda da biki da karatu wani ya kafa halarta ka ji mata ko Allah ya sayi muku biki aka fa halarta gaskiya ne gaskiya ne yanzu inda ka gwada kanka kana so ka gwada kai kanka ba wai ka kalli wasu ba kai kanka don Allah na baka assignment yau in ka je gida kanka kwanta wayanka dai ka san ka danna waya ƙasa da awa hudu a rana in je kana da android da data ba ka danna waya ƙasa da awa hudu na gaya ma wannan sai dai wani ikon Allah to ka gwada ɗaukan dan Allah yau in ka je kawai ƙur'ani nake so ka ɗauka ka yi tilawan minti talatin minti talatin minti talatin ɗin nan in ba ka da saurin tilawa izufi ɗaya ne in kana in za ka yi haduru ka yi tilawa tsakatsaki minti ashirin ne ashirin da biyu in yi yawa da uku ka gama in za ka yi zazzakiya minti sha biyar sha bakwai za ka gama izufi ɗaya to don Allah ka gwada ka ji wallahi in baka yi sa'a ba a minti talatin sai ka rufe ƙur'ani ka duba message ya kai so hudu wai in ma baka aje ka tashi ba kenan kana yi zaka ji kana hamma qur'ani ne amma kana hamma wayar hannunka kuwa ka ma gama duba komai amma shiga kake kana fita ko kaga wani abu zai shigo bai fashi gwan ba ma amma jira kake ko zai shigo dan Allah ba haka rayuwar mu take ba kuma wannan rayuwar ita ce ita wannan lokaci shine rayuwar mu gaba daya shi yasa duk Allah ka san zai ci ma lokaci to ka sa shi a cikin alkhairi to malam da ya kawo wannan ya ce shi yana da yana zama da mutanen alkhairi duk inda ga mutumin kirki malam liƙe masa ake liƙe masa ake saboda yanda rayuwar nan take shine ba za ka iya ba sai an taya kan rayuwar duniya ba ba wanda ke iya ta shi kadai kana buƙatan sa'anka kana buƙatan wanda bai kai ka ba kana buƙatan wanda ya fi ka in dai rayuwa kana so ta yi ma daɗi to kana bukatan wanda in ka samu damuwa za ka iya kai karar damuwar damuwarka wurinsa shi ya fi karfin wannan damuwa ko da shawara ne ko ilimi zai baka kana irin ka don kai gejin yadda kake kana bukatan na kasanka saboda ya taimake ka a cikin abin da kai ba za ka iya ba ku kafi karfinsa to zama da mutanen kirki yana da alkhairi shi daga cikin alkhairinsa karuwa za ka yi in ma baka karu ba ba za ka cutu ba ba inda kuma ka samu wannan sai mutanen alkhairi ya koyan uwa mala ya ce wa hutu alal ta minha kuma yana kwadaitar da mutane cewa su rinka amfana fa da zama da mutanen kirki Luqman hakim a cikin tarzaman sa yanzu malam Ibn kafir suka ce duk in ya ganka zai ce kaffa ka zauna da mutanen banza ka fa zauna da mutanen kirki kaman yanzu ne ka ce ma mutane zaman ukubati bin abi mu'aid da abu jahl yasa Allah ya tsine mai a suratul furqan kaska zauna da mutanen banza zaman azubar ibn al-awwam da talha bin ubaidillah shi yasa annan sulasa ke jariya fil janna su makwabtan juna ne aljanna abokantaka ne da zama da juna akan alkhairi don haka ka zama mutumin kirki haka kaman yanda ne muku misali haka lukman al-hakim yake gaya ma mutane sannan kuma yakan ce mushawaratu ahli al-ilm in ka tashi shawara kai da mai ilimi mun kuma yanzu kaga a kasan mu da mawaka ma wai za a yi mana hukunci wasu ne can tambadaddu wai su ne za su yi tallan abin da za a yi ma mai hankali hukunci da shi bisa lizalimi na badala wannan shi ake ce ma in inqilabul mawazin juyewan ma'auni gaba ɗaya rizalin ya hargitse na sama ya koma ƙasa awon bai ɗauka ba in za a yi shawara da masu ilimi ake shawara saboda shi mai ilimi inda yake hangowa ba mai hango ba mai hango shi shi yasa a nan kaga gaba ce mai kyau mu yi nasiha ga musamman matasa wallahi zan gaya muku wani abu daya tabbas mun yadda a cikin malamai a kodin da suke batattu mun yadda amma kuma ina tabbatar muku ba inda za a samu mutanen kirki sai a cikin malamai ba kuma ni na faɗa ba ƙur'ani ya faɗa innama yakhsha Allah min ibadihi ulama duk yanda zamani zai lalace in har za a samu saunan mutanen kirki duk kankantan su ina tabbatar muku ba a jahilai za a same su ba ba 'yan nanaye za a same su ba a mutanen da ba su da alƙibla za a same su ba za a same su ne a mutane irin jami'o'in nan da kake gani duk ilimi dai ka san jami'a bango ne ko to suna nan a jami'o'i suna nan a majalis wuraren kaza in a rayuwar nema kana nema wanda ya san duniya a natsi ba ku ga ko returning officer da ake ɗaukowa na zaɓe a kasuwa ake ɗaukowa a wata ƙungiyar mawaƙa ake ɗaukowa jami'a ake tafiya jami'a ake tafiya wanda ya san lissafi ya san kaza ko za a samu wanda ba na kwarai ba a nan din kuma za ka samu yan aƙidan da sun fi so su tsara mutuncinsu akan su tsara wani abu da ba shi ba to lukmanin hakim yana cewa a shawara da masu ilimi in ka ta shawara ka yi da shi wal Tumin hum kuma in ka ga mai ilimi ka amfana da shi ga malamai na a madina malam ka ga malami ya fito daga mota har an tagetin inda zai fakin ɗin motansa. ɗaliban ilimi ne da biro da takarda saboda sun san bai da lokaci daga cikin motan nan yana shiga masallaci na fila kan kujera zai hau da ya sauka kuma ya tafi kenan wallahi sai dai ka tsaya da biro da takarda ka jira motarsa yana fakin kai mai sallama kawai ka fara fatawa yana faɗa kana rubuta ko kana rekodin bai ma yadda ka ɗauke shi hoto ba da ya ga waya ba zai amsa ba saboda tsantsan ikhlasi sai ce kawai faɗa menene kana faɗa yana baka amsa ana rubuta da an shiga harabar masallaci ta kare sai dai ka jira next week ko kwana uku ka zo ka jira security ya gaya ma ina shakke aje motar shi a ce nan ne wani sai awa biyu yana jiran malami ya zo da ya tambaye shi fatawa kai yanzu masallacinka har minti biyar ake cewa na liman duk limancinka in baka yi sa'a ba kana wuce minti goma za ka sha mamaki da Allah ba haka bane ba yana cewa a matsa mutane ba ne don muna da bambancin kasanmu mutane na da wurin neman abinci wani ɗan lokacin neman abincin iyakansa kenan wani kaza amma dai tarbiya ne ya kamata muna da shi saboda ba inda ra'ayin mutane su gyattu idan ba a yi musu tarbiya ba Allah kuma ya taimake mu to ko mu je malai ce wa shahid da ke zama tabbaci shine anna badlal abdi lil asbabin nafi'a lallai shimfida kokari da bawa zai yi a bisa hanyoyi masu amfani ka sa ƙoƙarinka a hanya mai amfani al-muqarrabati min Allah wanda ke kusanta mutum zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar wannan ne yanalu bihi khair bawa zai samu alkhairi a cikin wannan ƙoƙarin da yi wal falah da rabauta idan ka ce al falah kuntuna suratul mu'minun qad aflahal mu'minun mai kiran sallah kan ce hayya alal falah menene wannan al falah din samun abin da ranka ke tsananin so da kubuta da abin da ranka ke tsananin jin tsoro ranka ke ki mumini ko ya fi san me aljanna ya fi tsoron me azaban Allah to da wannan ne zaka samu aljanna ka rabauta da wuta shine ma'ana alfala wa yanalu bihi alhikma kuma da wannan kokari ne kana yi akan hanya alkhairi zaka samu hikiman nan saboda ita kokalwa idan tana bin Allah da kyau ta fi tsafta ولهذا قال صلى الله عليه وسلم wannan ne ma sa manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ihris ala ma yanfa'uka kan kwadaitu a wurin duk abin da zai amfane ka duk abin da zai maka amfani ka zama mai kwadayin wannan abin wasta'in billahi in ka tashi neman shi kuma ka dogara ga Allah ka sani shi ke bayarwa dan in baka yadda Allah ke bayarwa ba sai ka fara hasada da mugunta da keta da bakin ciki kaga har ka ya lalace to amma ka dogara ka nemi taimakon Allah ka zama mai tsananin neman alkhairi amma kuma ka nemi taimakon Allah wa qala alayhi salatu wassalam haka manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gari shi ƙara cewa innamal ilmu yan uwa lalle shi fa ilimi bitallumi ana samun shi ne ta hanyar koyo ta hanyar koyo ko shi yasa zaka ga ko makaranta ka je a dauke ka aiki din ka ga mu kawo kwalita ta ce ina experience wani lokaci na ga akan bibita mai experience ma akan wani mai kwalin da bai da experience haka ne ko <laughs> mahaifiyarmu lokacin tana raye shekara kusa ashirin da wani abu akwai wani mutum da zai mana aiki a gida sai ta ce in je masa magana magini ne da muka je sai ce za mu siyo wani abu muka tafi tare da shi sai wani injiniya ya kira shi akan gini ne za a yi yace mai injiniya yace na rantse da Allah ginin nan ba zai ayin da ka faɗa ba yace gashi a rubuce yazo ya dinga mai faɗa yace in baka shawara eh yace wallahi ginin nan ba zai yi ba ya dinga mai faɗa har yana ce mai kaji jahili tunda yace mai jahili sai ya fusata ya shiru shi dai bai ce koyi ba da tuwo yake nema yace mu je zuwa ya ce mun malam idan eh, Allah ko bayan kwana biyu ka tintiɗe ni batun ginin nan da zami ka dai ga gaban ka aka yi ce to wallahi <laughs> in gaice muku ginin nan sai da aka kusa dora bene wallahi ya rushe gaba ɗaya kuma inda ya wurin zai rushe ba zai zauna ba nan ɗin ya rushe kuma inda ya faɗa haka ya faru ya zo ya kira shi ya ce shi ba zai dawo ba in kuma zai dawo sai an ƙara mai kuɗi kuma da sharaɗi in yake ga shawara ba za a koma baya ba Ya ce ya yadda ya zo dai ayi kuma haka aka yi aka na lafiya to kaga maganar experience zai ce ni fa ban iya rubutu ba amma wallahi na san gini haka ya faɗa ce in dai gini ne da shi ne aure da shi nake da ya'ya da shi nake rike kai na ce na san shi wannan lissafin ba zai yi abin da aka ce ba Ya yace yace ka kyaje takardar nan injiniya abin nan ba zai yi ba injiniya ce mai jahili zai shiru to ƙarshe ko sai da aka gane jahilin sai da aka fahimci dole aka dawo da shi gaba injiniya koma injiniya kwarai dakta Allah ƙara lafiya to al'ilmu ilimi bi ta'allumi da koyo ne kuma wallahi baka koya ba ba ma za ka san darajar ilimin ba za ka sani kuma duk wanda zai raina koyo to ba zai samu ba ba zai samu ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ga dama gaba ɗaya zai cusa masa qur'ani kuma ya ta zauna amma sai aka rinka kawo malaika jibril ya faɗa yayi kaza duk tsari ne ba dan gajiyawa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana samun ilimi ne ta hanyar koyo kuma kaga me yasa ya ce mu koyan nan saboda duk wanda ke neman ilimi abinda yafi komai dadi shine ko fa bai zama malami ba inda yana da tsarkin niyya to za shi aljanna eh shine hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sai ce me sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya ji age yana koyon ilimi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yana nema don Allah ko bai samu bai ce da sannan Allah zai sauƙaƙe masa hanyar da zai je aljanna in ko ka shiga aljanna malam mai kamanta da shi shi ma mai ilimin inda yake nema kenan inda ya san ciwon kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ce wal hilmu haka nan haƙuri alhilmu haƙuri ne wanda akwai juriya a ciki mun fahimta shi ya ku asaburu ga gashi an garanka ka ya ɓaci an nika cewa jama'a wa ya taɓa wani ne kun ga an gane dai a cikin fushi yake amma shi bai ɗauki mataki ba bai ce kaza ba bai kuma yi makuwa ya dai yi hakuri. ya kama zuciyan gashi tana kuna to amma shi alhilmu sai an zo ne ana cewa wai ba wani ne aka yi ma mutuwan nan ba a ce shi ne yanzu muka hutu shi a waje ma yana gaisawa da wasu ya ko gane ya san kowa ya rasa ce ya sani ya maida abin ga Allah ne zuciyar tana can tana kuna amma kuma ya jure wala Allah sallallahu alaihi wasallam ce tahallul in ta koya maka kanka zaka iya jurewa Allah ka ba mu hakuri wa man yataharra wa man yataharra alkhaira annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake kirdadan alkhairi yake bibiya da kokarin yin alkhairi yuqahu Allah zai ba shi bi ma'ana za a rukar da shi zuwa ga alkhairi in dai kana kirdadan duk inda kaga ana aikin alkhairi kai kokari ayi da kai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a baka ni ka saura mintunan mu kadan baka nuna ba a gani wa man yatawakka sharra haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa man yatawakka sharra yuqa duk wanda ya kiyaye sharri ta hanyar nisantan sharrin yuqa to za a nesanta shi a kare shi daga wannan sharrin je da sauri fala budda min badli sababi dan haka yan uwa ba makawa sai mutun ya shimfida kokari tunalu bihil hikma irin kokarin da da shi ake samun hikima wala yakfi baya wadatar da mutun an ya kula al-abdu kawai mutun bawa ya rinka bude baki yana cewa Allahumma atini al-hikmata ya Allah ka bani hikma au ko ya rinka cewa Allahumma inni as'aluka al-ilma an-nafi' ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani wal amalu salih kuma Allah ka bani aiki nagari wannan abu ne mai kyau amma ba a yi da tsuran baki kadai duna bazlin minhu lil asbab ba tare da mutum yana shimfida wani kokari da zai sa ya samu abin da yake roƙo Allah ya bashin ba wallahu jalla wa ala yaqul Allah mai girma da daukaka da kansa yake cewa fa'budhu dan haka ku kabauta bauta ma Allah Wata wakkal alaihi sannan ka dogara a gare shi kai kaga bauta aiki ne al-ibada ko ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allahu zuwa karshe ka bauta mai kai yunkuri Wata wakkal alaihi sannan ka dogara gare shi wa yaqulu jalla wa ala haka Allah mai girma da buwa yake cewa iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ma wa iyyaka nasta'in sannan kai kadai muke neman taimakonka kai kadai muke bauta ma aikin mu ne wannan